yau asabar 27 ga watan dulka'ida hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da talatin da takwas, daidai da sha tara ga watan august shekara ta da bakwai. wannan shine kasan na sha tara daga cin jeren giyan kasusuwan karatun littafin tesirul wahab fi ilaji zahiratul irhab ala dawi sunnati wal kitab tashkhisu da wa wasfu dawa wallafan ma'ali sheikh al-ustaz doktor abdurrahman bin abdulaziz sudais الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الله ملوك كن sarki mai sakayya دا الخير idan ba basu manta ba malam ya fara mana ta'arifi dangane da mai yake ce ma al a inda ya mana bayanin irhab a tsantsan yaren larabci a yau kuma sai ce al-irhabus ilahan idan aka ce irhab a istilahin shari'a mai yake nufi da irhab ta'addanci mala ya ce ahasibu anna ta'arif al-jami' al-mani' allazi yajma'u min al-irhab atrafa wa yantazimu fi iqd asdafa al-muwaffiq ma al-ahkam ash-shari'a المراعي لمصطلحاتها هو التعريف المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم islami وهو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان في دينه ودمه وعقله وماله وعرضه مالا سديس يتي أحسب إنا صمانا أن التعريف الجامع bayani dangane da bayyana me ake ce ma ta'addanci wanda bayanin ya tattaro duk wani bayanin da ma wani ka iya yi a dunkule ya fayyace ana cewa ta'addanci a gane mai ake nufi almane wanda yake tunkuɗa duk wani abu wanda zai iya musa wannan ta'arifin alladhi yajma'u min al-irhabi atrafi wanda kowane nau'i na irhabi ya shigi cikin wannan ta'arifin kasa akwai abin da mutum zai yi ta'arifi wanda in yi ta'arifin a kasa gane ya ke nufi idan aka ce ka yi ta'arifin mace ya ke nufi da mace sai ka ce mai haihuwa wannan ta'arifin ya yi sai ka ce mai reno ya yi sai ka ce mai shayarwa ya yi mai biya wa muji bukata yi wani tarifi za ka yi wa mace ya zama ya zama tarifi aljami almane me za ka ce mata eh na kishin namiji ai tun da ake bankaura ma ba a taɓa magana kamar wannan ba me za a ce mamace zama ta'arifi ne jami'a mane Hmm? ina jin ku maza sun gaza mata fa na mini? mai rauni kaji gara kai ma da ita me za a ce mamace uwar gida kafin ce wannan da kyau ku ita mace uwar gida ne duk abin da inda a gida za a yi shi ku da ce uwar shi ko komeyi gano wannan da kyau ku yasa ba wace ce in ba ku ba gida a gano wannan da kyau ku uwar gida kenan kurewan abin da zaka iya siffanta mace da shi kenan uwar al'umma uwar gida shi kenan in mata suka lalace ko duk al'umma su lalace wallahi al'azim duka ta ɓaci saboda duk wani wanda ka gan shi shi wane ne a duniya to mace tana da ta cewa a kan shi sunanta uwar shi mace na da ta cewa a kan shi sunanta matar shi mace na da ta cewa a kan shi sunanta yar shi ko kanwan shi ko yar shi in ya lalace mace na ta cewa a kan shi sunanta farkan shi shi yasa tun namiji yana kewaye da haɗurra ne na mata shi yasa in matan nan suka zama na ƙware ko to zai zama na ƙware? in matan nan suka zama gurɓatacce ko zai gurɓace yasa ita uwar gida ne waye gidan kai ne namiji to uwarka ce <laughs> ai ba wai gida wanda ake zama a gida a kwanta a bacci ba ba shi ba washe gini fi da gida ba ai namiji shi ne gida to wace ce uwar shi mace to kun ji ta'arifin mace yau ko to wannan ne ta'arifin jami' mane lil mar'a to irin wannan ta'arifin da za a ma irhab wanda zai zama jami' mane kuma ya tattaro yajma'u min irhabi a tarafihi ya tattaro geffa na dukkanin irhab me shi dan irhab yana da yawa ba yanzu gazul fikiri irhab ne irhab ne karantar da bida'a irhab ne zalunci irhab ne tauye haƙƙin maraya irhab ne cinye dukiyan wakafi. irhabli ina fatan mun gano wannan da kyau zaka zo ka ji duk wannan mangan da na faɗi sarri ne zaka ji a cikin ta'arifin me irhab wa yantazimu fi aqdi asdafihi sannan za a iya zara <clears throat> dukkanin wasu karkasuwan irhab a cikin zaren shi a kulle kuma ya daidai yanzu ka ko kwayoyin carbi kana zira kana duk za su shiga a zaren lilan ka da kake zirawa to ana ana son a zo da ta'arifi wanda aka dauko irhab na kaza aka sa a zarar lilin zai shige aka dauko kaza aka sa zai mi zai shige ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu misali idan aka huda hancin kanan ya hudo nan sai aka sa a zarar lilin igiyin carbi zai shiga zaka jawu to shi kai ba irhab bane <laughs> jama'a mun gane yau sai aka jojjona hancinanku a cikin zarar lilo duka za a iya tattara ku a sako aljihu amma sharbi za a iya sawa kun gane abin da yake nufi in ka shigo da abin da ba shi ba ne ko to ba zai daidai da abin ba kamar kai ne kai kokarin sa takalmi a kanka ko ba shi ka ce ai dole yanzu ya zama hula zai yiwu to ne sai mala ce fi akida asdafihi al ma ahkam shari'a wanda zai zama ya yi muwafaka da hukunce-hukuncen shari'a wannan ta'arifin ake nema almura'i wanda zai lura da limaslahatiha na dukkanin mustalahatiha na istilahin da duk malamai mabambanta suka yi ma kalmar irhab din tumala ya ce babu ta'arifin da ya gaya daidai illa huwa ta'arifin majma'il fiqhi sai ta'arifin da kwamitin malaman fiƙihu na duniya suka yi mai irham attabe lirabitatul alamin islami wanda wannan kwamitin ɓangare ne na rabitatul alamin islami yanzu misali a majalisa ba ka jin an ce majalisa an fitar da kwamiti kaza wani shugaban shi eh to shi wannan kwamitin attabe li majalisar dattawa ne ai kun gani to shi wannan majma'il fiqhi to shi ma ɓangare ne daga cikin ɓangarorin rabitatul alamin islami ina fatan kun gano wannan malam ya ce wahuwa ga tarifin da suka yi shi ne al'udwanin ladiyu maris ho afrat shi ne ƙetar haddi da ake samun ɗaya-ɗayan al'umma suna yi au jama'atin ko su jama'a suke haɗuwa su yi yau da yaro zai zo da abu shi kaɗai bai shawara da kowa ba ba wanda ya sa shi ya yi ya zo da makami ya kashe wani kaga mutum ɗaya ne ya ƙetar haddi a kan wani sunan wannan abun mai irhab sai aka samu gayyen 'yan daba ko ɓarayi sun je sun kai hari ga wani ko ga wasu kaga gayya ne suka haɗa kai sunan wannan irhab kaga dai malam ya ce udwan ne allazi hu afrat ko kuma jama'at au duwal ko a ce gwamnatin wata ƙasa ta shirya wani udwani akan wasu al'umma ko akan wata ƙasa kadai bagiyan alal insan dan a zalunci wani a ƙwaro wani wani an gano wani bikin. bagiyan. halal yansa kowa ya wannan sunan wannan abin ne irham yau da a ce najeriya za ta je haka kawai da samu wani gari a kamaru da mamaki mutanen garin haka kawai oduwan al'insan sunan wani abin mai irham yanzu abin da isra'ila take yi ga falistin ya sunan shi a bisa wannan ta'arifin irhamu yanzu abin da ɗan biram suka rika yi ga hausawa da fulani a plateau ya sunan shi irhab ne abin da yan kudancin kaduna suke ma fulani da hausawa a kudancin kaduna ya sunan shi irhab ne kai ta lissafin inda ake waɗannan abubuwan irhab ne abin da yaran nan suke yayin hawan sallah su kai hari waje kaza su make wani su soka ma wani wuka sai rashin mutunci da rashin kyautatawa iri kaza ya suna wannan abin Irhabu ne ina fatan kun gano wannan da kyau duka irhabi ne duka to shine sai mala yake cewa fi dinihi wannan irhabin an yi shi ne dangane da abin da ya shafi addinin mutum wa damihi ko abin da ya shafi jinin shi wa akalihi ko hankalin shi wa malihi ko dukiyan shi wa irdihi ko mutuncin shi duk wannan irhab ne <clears throat> jama'a mun gano wannan da kyau ko to kenan ana iya mamamaci irhab yana lahira amma dukiyan shi na duniya an gani zai iya zama irhab shi sa muke cewa mutanen can ta'addanci suke sai mutane sai su ce wai dan me abin da yasa zaka ce dan me dan baka san wannan karatun ba bane me yiwa kila yanzu da ka ji shi ka san shi wanda da a baya baka sani ba zaka ce malam ka gaskiya yanzu dukiyan wani ne ya bari ya ki ci ya hana kowa ya ci ya ce ga abin da yake so a yi sai wasu kai oduwa ne akan wannan dukiyar ya sunan wannan abin da suke uduwa ne kan dukiyan shi adalci ko irhab irhab ne sai aka waye gari irj mutuncin wannan mutum yana taɓuwa ta hanyar amfani da sunan shi da waɗancan irhabiyun suke yi ya zo na ta'addanci na kan shi kowa ta'addanci ba ne so da mutuncin shi yana taɓuwa don duk abin da suke yi da sunan shi abin yake tafiya irhab ne an gano wannan da ke ku irhab ne addinin da yake kokarin ya kiyaye magata addinin ya shiga hadari a hannunsu gatan ya tsaya duk abin da yake so a yi an bata an komo ana gina abin da matsi ne mai albarka yake shi yana allah wadare da masu waɗannan ya gina wannan abin ne domin wannan abin ya sufotin addinin da ake da da'awan da ci gaba sai aka kashe asalin sai aka bar wancan dan an neman kuɗi ne Yanzu sunan wannan abin irhab ko ba sunan shi irhab ba sunan shi irhab an gano wannan da kyau jama'a sunan shi irhab ko mu ji tsoron Allah mu faɗi gaskiya inda muna neman mu tsira la kuma shan'ana qaumin Allah ta adilu sai ce idilo huwa ta littaqwa mai adalci wala ba mu sun shi shi ya faɗa to ƙariya ne to wannan majmu'ul a attabi lirabitat al ta dal'alamin islami su ma yanku ne duk waɗannan abubuwan da da ake cewa ƙariya ne ba a yanzu masu ba sun tabbatar fa ana yi sun tabbatar wa shahida shahidun min ahaliha to tambaya nan irhab ne eh to ya za a gyara yanzu wannan fa na buka muku misali na wanda ya riga ya mutu akwai wanda yanzu suna raye a wurin an bata masa addininsu akwai wanda sakamakon a ci kuɗi an zubar da jinin wasu an karere wasu akwai wanda har yau a yau a jikin shi yana jin akwai abin da ba daidai ba sakamakon ta'addancin mutanen nan an taba jinin shi an zubar da jinin shi an karya shi da watan azumi wannan irhab ne ko ba irhab ba ne akwai wanda an bata mai hankali tunanin shi an gurbata shi yaƙi mutanen kirki yana adawa da masu gaskiya wannan irhab ne dukiyan mutane da dama an tauye saboda ba su goyi bayan zalunci ba an ba da albashin wane-wane ya rage an ba da albashin wane-wane ya rike an ranci albashin su wane an yi kaza da shi kaza ya kamata a ba su an hana su wannan irhab ne musamman irt mutuncin mutane yau a zagi wani yau a ci mutuncin wani aimawa na karya aimawa na kazafi aimawa na kaza a ci mutuncin ƙananan yaran da ba su takara sun karya ba a ci mutuncin tsofaffi a ci mutuncin kowa malami da jahili kowa an ci zarafin shi wannan irhab ne jama'a mun fahimci wannan da kyau malamai suna cewa wabil misali taftadihul ashiya ta hanyar misali abubuwa suke fitowa karara in ba misali bayan da za a bai fito karara a fili a gane shi jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ko wannan bayani mala ya ce a ah, أصدر المجمع الفقهي الإسلامي هذا البيان <clears throat> وأصدر المجمع الفقهي الإسلامي هذا البيان wancan kwamiti na malaman fiƙi na duniya sun fitar da wannan bayani wata arif da wannan ta'arifi lil irhab wa zalika fil bayan al khitami a lokacin da aka zo jawabi na rufa taro lil majma na wannan taron da aka yi bi dauratihi sadisa ashar a dauran da suka yi na sha shida tarih wanda yake aka fara shi 21 zuwa 26 wanda aka yi a wata na goma wane ne wata na goma musulunci watan shawwal hijira 1422 yau shekara nawa shekara shekara na goma sha shida shekara sha shida idayin taron yunzar malai ce za ka iya duba mujallatul majma'il fiqhil islami attabi lirrabitatil alamil islami al'adad al-khamis ashar wanda ita wannan mujalla an buga ta bugu na sha biyar a shafi na da 491 wa yunzar har ida za ka iya duba mawqifil islam min al matsayin musulunci ga ta'addanci na muhammad al-umairi a shafi na sha bakwai zuwa shafi na talatin da mawakifin mamlakatul arabiyyatul saudiya min al-irhab da littafin da aka rubuta kan matsayin gwamnatin saudiya dangane da ta'addanci na suleiman aba khail a jiz'in farko shafi na 204 zuwa 208 duk malaman sun yi cikakken bayani akan wannan jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku? shi sa magana dangane da abin da ya shafi irhab abu ne wanda dole ne a tsaya a fayyace bayanai filla-filla al'umma su iya ganewa su fahimta wa ya shimalu nufil tahwif kuma irhab ya ɗauki duk wani nau'i na tsoratarwa tsoratarwa ta kace kana tsoron aji a ci mutuncinka kana tsoron adake ka kana tsoron a zubar da jininka kana tsoron a ɓata dukiyanka kana tsoron aima kaza duk ana ce mashi mai irhab wal'aza da kowane nau'i na cutarwa ga mutum ɗaya ko al'umma wata hadid ko abin da ya zama tsoratarwa da barazana a ce za a kashe ka ko za a mutu ko za a zubar da jini dole menene dole irhab ne irhab ne walƙatli qatl haƙƙin da kisa bi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba mutum bai san me yayi ba a ji a kashe shi a tashar mota ne ko a kasuwa ne ko a masallaci ko a makaranta ko a majami'a ko a ko'ina ma kashe mutum kawai bigere haƙƙin wannan irhab ne wa ma yattasilu bi suratul haraba da kuma duk abin da yake daukan sura na a rushe wuri a jefa mu gida bom ko a jefa masallaci ko coci ko gada ko kasuwa ko ko ina a ce a watsa wajen a wargaza shi a rushe shi haka siddan don wata manufa wannan irhab ne wa ikhafatu sabil da kuma tsoratar da wata hanya a ce hanya kaza ana tsoron binta zuwa waje ka za ana tsoro saboda suwa ne to wanda suka haifar da wannan tsoron da ake ji na wannan abu to irhab suke yi wa tariq da kuma ta fashi da makami da ake yan fashi da makami irhabiyun ne yan ta'adda ne fashi da makami wa kulle fi ilimin af'alil unuf duk wani aiki da za a yi wanda yake na masu tsatsauran fahimta da tsatsauran ra'ayi da tsatsauran aƙida da ya fi nan da ya saba na islama da zamantakewar al'umma musulmi ne ko ba musulmi ne ba salihi ne ko da fajiri ne suna wannan abin irhab wata hadid da yin abin da zai tsoratar da al'umma ya barazana game da lafiyarsu ko rayuwarsu wannan abin ana kiran shi da irhab koda ko tsakanin mata ne zaune a gida ko yara ko kaza wani ma wani barazana na abin da zai zama tsoro game da wani abu na lafiyan shi ko lafiyar shi suna wani abin irham kar manta a baya ce mutum ɗaya ne ya yi ko gayyan wasu jama'a alladhi yaqau tanfidhan li mashru'il ijrami wanda wannan abin zai faru ta hanyar aiwatar da wani aiki na laifi fardiyun mutum ɗaya ne ya yi au jama'i ko ku wasu jama'a ne suka haɗu suka yi suna wani abin ta'addanci wa ya hadifu fuli zar'in bainan nas kuma manufan wannan abin shine sa tsoro a cikin zuciyar mutane au tarwi'ihim bi ihim ko kuma ƙoƙarin saka su a abin da zai iya cutar da su a dukiyansu a rayuwarsu, a lafiyarsu, a iyalansu a sana'arsu a komi duk wanda ya haifar da wannan cin al'umma ya yi irhab ya yi ta'addanci au ta'aridu hayatihim au hurriyatihim au amnihim au ahwalihim lil khatar ko kuma gibijiro da abin da zai saka rayuwarsu. ko 'yancinsu ko zamansu lafiya ko yanayin gudanar da rayuwarsu cikin haɗari duk wanda ya kawo wannan ya zo da irha jama mun gano wannan ba na tsammanin dokan ta'addanci a najeriya da aka yi ya tattara bayanan da suka kai wannan ba da za su ji wannan za su yi sha'awar su kwafa su sa me yasa ba su ji ba saboda da larabci aka rubuta su kuma su raina 'yan arabiya ganin suke yi duk wanda zai yi magana in dai ba su ne ba ko bai ɗaura wuyan shi da wata igiya ba a matsayin shi a dole wani masani ne daga turai to ba zai iya wannan maganar ba ai bai maganar daidai ba cin da ba da yaran su ya faɗa ba jama'a mun gano wannan da kyau ko sai suke ta samun matsaloli za a ce an ji an ɗauko wani dakta an ba ce wai zai bayani kan ta'addanci duk ya gama maganganun ma gaba ɗaya ka ji maganganun da ma ya yi shuru da ya wallahi da shuru ya yi da ya fi. an gano wannan da ke ku duk ba ga da katiran nan ba ba ka kula da 'yan azuzuwa ka kasa 'yan azuzuwa fa ma'adudat ka kasa wanda ko mai gadi aka ɗauko wanda bai taɓa zuwa makanta ba ka ce ka tsara azuzuwan nan a yi kaza zai daidai tuni amfanin wannan allah maɗaukin sarki ya kiyaye wa min sunufihi to jama'a ga inda maganan take yana daga cikin sunfi idan aka ce mun ji bayanin irhab to da Allah wane yi mana ko ala gafarta malam gaya mana karkasuwan kala kala kala na al-irhab mun gani gaya mana me nau'ukan shi na farko yace ilhaqud darar bilbi'a saka cutarwa a bi'a yanzu ka ɗauko maiduguri an saka bi'a ta maiduguri a cikin darar an cutar da bi'an duka duk inda aka yi wannan harka na ta'addanci kana zuwa wajen kana dira wajen za ka tsorata mun gano wannan saboda tunanin wani abu zai iya faruwa yanzu a nan fa zai wahala cewa ne za mu tafi maiduguri gobe ya ce allah ya kai mu lafiya ya fito a ci Allah sai ya zama ba makawa zama mai tilas haka ne an sa biyar ko da inda fa za a je ba wannan abin wallahi ya tsoraci aiki yanayin ma tsoron shi ake ci an zaka yanayin cikin tsoro sa yanayi irin wannan cikin tsoro shi ma irhab ne kun san yan ta'adda suna waɗannan abubuwan mutane sun kasa fahimtar me yasa suke yi manufan irhab shine sa tsoro shi yasa sai a kai hari haka siddan a kai hari a kasuwa so da saka mutane cikin me cikin tsoro da zillimi yanda ana cewa ga maharan nan kowa zai me zai tsorata sun kai hari kasuwa sun kai tasha sun kai makaranta sun kai kaza to tunaninsu shine sa bi'a na jama'a cikin mai zaman ɗarɗar to duk wanda ya saka wata bi'a cikin ɗarɗar irin wannan ya yi mai ya yi ta'addanci kuma ɗan ta'addane shi an gane to jama'a ga bayanan nan sun taso wanda ya kamata su ma a ce an karance su gaba ɗaya a yanayi ɗaya kuma gashi ana nuna man lokaci yayi anan zamu saurara sai Allah kai mu karatu na gaba nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu